da mata maza bakwai mata biyu a shekara ta dubu biyu da sha biyar sojojin najeriya yan dari sa su kai mana hari a Zariya, saniya darun rama da galle su gidan sai ibrahim zazzaki inda suka kashe mana yan uwa da darun rama makamantar shahidai da galle su gidan sai da ibrahim zazzaki hafizahullah ba su tsaya a nan ba suka ci gaba da harbin yan uwa a sauran garuruwa daga ciki har da birnin abuja inda suka shahadantar da daga ciki har da shahid malam kasim sakkwato waiwaye ya tafiya suna ba shi ne roƙo ba zan kushe ba sai na tuwo da maulana malami na mashidi na wato shek muhammad mahmud turi layi a zurfar da ba turiya ilahi ba da birtai da yan zaginku ina jan kunnanku domin yankon suke kuka shigo hannunmu sai kun gane kuskurenku kun gwammace uwarku ba ta haife ku ba mu yaran harisawa a shirye don gomin mu shahada mun ba da ranmu dukiyoyinmu da lokacinmu akan addinin Allah. الوقار الكبير وإرهاب الصغير ويعز المظلوم ويذل الظالم ويطارد القبول Sai dai mu yaran na Harisawa muka bar shanku. Kun je har gidansa ba tare da yi wani laifi ba. Kun kashe masa almajiransa da 'ya'yansa da yayansa Fatima. Kun kona ta tare da sauran 'yan uwa. Wallahi mu yaran na Harisawa ba za mu taɓa yi muku taranda ba.